يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha uku ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wacce ta zo daidai da ranar sha hudu ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma na malaminmu muhammadu thani umar za mu tashi a shafi na 186 inda malam da babban baki ya rubuta gazwatul ahzabi وتسمى أيضا غزوة الخندق ahzab الأحزاب شين ياكن تاران دنجي ko ka ce yaƙin rundunonin arna akan kan musulmi wata samma aiban kuma ana kiran wannan yaƙi da gazwatul khandaq yaƙin gwalalu. yaƙin da aka haƙa rami don kada a iya shiga cikin garin madina tasmiyatuha bayani akan kiran wannan yaƙi da waɗannan sunaye wa da bayani akan lokacin da aka yi yaƙin wa sababuha da bayani akan abin da ya jawo yaƙi summiyat hadhihi al-ghazwa an kirayi wannan yaƙi ghazwatal ahzab da sunan yaƙin taron dangi listima'i ahzabil kufri saboda tattaruwar rundunonin kafirai min mushriki quraish abin da ya haɗar da mushrikan quraishawa wa ghatfan da na ghatfan wa man halafahum da duk wanda suke da alkawari tsakaninsu na taimakon juna ma'a yahudil madina haɗi da yahudawan madina wato gangami ta ciki da waje ala harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimin a kan yaƙar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma yaƙar mabiyansa musulmi wa tusamma kadhalika ghazwatul khandaq kuma har wa yau ana kiran wannan yaƙi da sunan yaƙin gwalalo bismil khandaqi alladhi hufira ana kiransa da sunan yaƙi wato ramin da aka haƙa bi mashwarati salman al-farisi ta dalilin karɓar shawarar sahabin annabi salman al-farisi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi walam takun ta'rifuhu al-arab su laraba ba su san yin gwalalo ba don hana abokin gaba isowa gare ka lam takun ta'rifuhu al-arabu min qabl kafin wannan lokacin laraba ba san haka ba baya cikin dabarun su na yaki fashtaharat bihi hadhihi al-ghazwa wannan yasa sai wannan yaƙi ya shahara da wannan suna na yaƙin gwalalo ko kace yakin wake wawa keken rami da aka yi don hana arna shiga garin madina waƙad waƙa'at hadhihi al wannan yaƙi na gwalolo ko ka ce na wato taron dangi ya afku fi shahari shawwal a watan shawwal shine wata na goma a jerin watannin hijira watan ramadan na tara shi kuma yana biye masa min ami khamsatin min alhijra min alhijratin nabawiyya a shekara ta biyar da yin ƙaura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sababuha amma batun abin da ya jawo yaƙin. fa innal harba ma'lanatun bainal muslimina wal kuffar yaƙi tsakanin musulmi da kafirai bayyanannen abu ne dama abokan karawa ne so da haka dalilin da ya jawo bambancin manufar da ke tsakanin musulmi da kafirai kafirai ba su yadda a gudanar da abin da musulunci ya zo da shi ba musulmai ba su yadda su biye wa arna akan ba za su yi abin da Allah ya ce ba wa kulluhum jarrabul harba dukkaninsu da musulman da su wato anin ƙuraishawa da kuma abin da ya shafi su yahudawa duka sun gwada yaƙi tsakaninsu da musulmai ma'ana su musulmai ta ɓangare guda yahudawa da mushirikai a ɓangare guda ba wanda ba su taɓa gwada yaƙi da manzo ba an fahimta ko wal musulmi na kuma ba wanda ba su yaƙi tare da musulmai ba sun san waye manzo sun san su waye musulmai wa za zaqu mararataha sun ɗanɗani ɗacin yaƙi da musulmai wa khasarataha sun ɗanɗani irin asarar da ake fuskanta a yaƙi da musulmai wa annahum la qibala lahum biha kuma sun san cewar ba su da ikon butar da musulunci da musulmai a ce sun kawo ƙarshen su sun ƙarar da su ba su isa ba fa kulluhum mauturuna dukkaninsu kowannensu ya faɗi ƙasa wanwar a gaban musulmai da su ƙuraishawan da kuma su wato ainihin yahudawan fa ƙuraishin turidu isti'adata makanatiha ƙuraishawa dai fafutukar da suke sai sun dawo da matsayinsu da da ake jin su su fafawa ne musulmai sun nuna ba komai ba ne su to so suke sai sun yi abin da za a ce eh suna nan akan yadda suke da wa amni tijaratiha ila sham kuma suna, suna so su dawo da kansu aminci na kasuwancin da suke zuwa sham su wuce kai tsaye hankalinsu kwanci ba tare da fargabar musulmai na iya karawa ko su tare su a hanya ba ba fargabar musulmai su kara da su ba fargabar a tare su shine suke so su dawo da kansu wannan su ji kamar yadda suke da kafin musulmi su yi karfi wal yahudu eh, ujliya man ujliya minhum man su kuma yahudawa an fitar da waɗanda aka fitar daga cikinsu daga madina sun san suwaye musulmai sun san suwaye manzo wankasarat shaukatuhum ƙaya ko ka ce kaifin da suke da shi ya dakushe ƙayar da suke tunanin tsinin da suke da shi ya karye walakin jama'atun min zu'ama banin nadir walakin na jama'atan min zu'ama banin nadir sai dai wasu ayari wasu jama'a daga cikin jagororin zariyar nadir cikin yahudawa alladhina kharaju wanda suka fita da ijla'ihim bayan wato fidda su daga madina ila khaybar suka yi wato adin garin khaybar tabannau tahzibal ahzab sun ɗaukar wa kansu tattara rindina-rindina alal musulmi na a kan musulmi kharaja minhum salamu bin abil huqaik an-nadri sai wato salam dan abi huqaiq wanda yake da dangantuwa ga su ƙabilar banu nadir wa akhuhu kinana da dan uwansa da ake kira da suna kinana wa huyay bin akhtab nadri da huyai dan akhtab shi ma wanda yake dangantuwa ga su wannan wato anin kabila ta banun nadir ta yahudawa hatta wafadu ala quraish har suka je cikin ayari zuwa ga ƙuraishawa fada'auhum ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka yi gayyata suka kirayi ƙuraishawa zuwa ga a fito cikin gangami dan a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal musulmin a kuma yaƙi musulmai wa wa'aduhum an yuqatilu ma'ahum suka kuma yi musu alƙawarin cewa yaƙin nan da muke cewa ku fito a yi ba wai ku za mu bari da shi ba kawai mu ma da mu za a yi za mu yaƙi nan tare da ku wa shahidu lahum bi anna ma hum alaihi suka kuma shaida wa ƙuraishawa cewar ai abin da su ƙurayshawan ma suke kai mina shirki na tarayya da Allah khairun min dini Muhammad ya fi addinin da annabi Muhammad yake kai kama akhbar Allah ta'ala anhum kamar yadda Allah ya ba da labarin su akan wannan magara da suka faɗa bi qawlihi da faɗinsa cewar subhanahu wata'ala wanda tsarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka ya ce alamtara ilallazi na utu nasiban baka ga waɗanda aka bai wa wani kaso ba minal kitabi na littafi da aka saukar musu daga Allah wanda ke bayani na gaskiya da fayyace bayanin abin da yake ba daidai bai tsawata daga yinsa amma aka wayi gari yu'minuna bil jibti suna ba da gaskiya da tsafi da bokanci wattaguti suna ba da gaskiya da bautar abin da bauta masa ficewa ne daga biyayyar Allah da shishigi waya na lillazi na kafaru har ma suna cewa da waɗanda suka kafirta ha'ula'i ai waɗannan ƙuraisha wanda suke kan shirka da tarayya da Allah ahda lazi na amanu sabila sun fi zama a kan hanyar shirya fiye da wato anin waɗanda suka ba da gaskiya da manzo ula'ikan lazina la'anahumullah Allah ya ce ire-iren waɗannan mutane ire-iren waɗannan bayi su ne waɗanda Allah ya tsine musu ya nesanta su daga rahamarsa wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya tsine masa falan da lahu nasira ba za ka taɓa sama masa mataimaki da zai iya taimakonsa ba am lahum nasibun min al-mulk ko ko suna da wani kaso ne da rabo na abin da ya shafi wato sarauta da mulki fa idan ai ko inda haka ne la yu'tuna nasa naqira ba za su iya baiwa wasunsu daga cikin mutane kaso na wannan mulkin ba daidai da ɗan ɗigon da ke bayan ƙwallon dabino haka yake faruwa wanda da ya ɗauki halayyar yahudawa akan mulki to fa in ya hau ta zarce in ka ce ba haka ba a kashe ka haka ake yi shine yanzu ya gama gari kowa da kowa musulmin ma suka ara suka yafa in ya hau sai ya mutu zai za a daina akan haka kuma sai da a kashe shi ko a kashe wanda za a kashe am yahsuduna nasa ko ku kushe suke wa mutane ne da bakin cikin abin da Allah ya yi wasu alama atahumullah game da abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa da baiwarsa faqad ataina ala ibrahim alkitaba haƙiƙa mun bai wa zuriyar annabi ibrahim littattafai wal hikmata mun kuma ba su wato anin bayani na gaskiya na hikima wa atainahum mulkan azima muka kuma ba su sarauta da mulki mai girma cikin suratun nisa aya ta ɗaya zuwa da hudu mala ce thumma kharaja haula in nafar minal yahud ila ghatfan sannan dai su waɗannan jama'a daga cikin yahudawa suka sake gargadawa suka tafi zuwa ga ghatfan ƙabila ta ghatfan lil gharadi nafsihi dan wannan manufar dai ta tara gangami waɗanda za a haɗu a yaƙi annabi da kuma musulmai fata halafu jami'an ala harbil musulmin suka yi ƙulla yarjejeniya da rantsuwar ba gudu ba ja da baya baki ɗayansu a kan yaƙar al'ummar musulmi wa kharaju hatta nazalu ala hududil madina suka kwa fito har suka zo ga iyakokin garin madina fi jaishin a cikin wata runduna ta ban mamaki qiwamuhu madogarar wannan rundunar jama'ar da suka haɗu suka yi ta asharatu alafi muqatil mayaƙi dubu goma ja'u yuriduna a ala da'watil islam sun zo da manufar kawo ƙarshen kira zuwa ga musulunci ta Allah ba ta su ba mala ce wal kufru millatun wahida kafirci duka turba ɗaya ce wa in ikhtalafu ala masalihihim duk da sun saba akan abin da suke so su cimmawa na maslaha wannan fetur yake hari wannan kuma so yake kasayi makaminsa wannan kuma ko sun saba a inda kowa ya sa gaba amma da manufarsu a kawo ƙarshen musulunci da musulmi wa atma'ihim ko da sun saba a wajen abin da suke kwaɗayin samu fa innahum mujmi'una amma duk da haka dai tare suke wa mujtami'una sun harhaɗu sun yi gangami ala adawatil islami akan kiyayya da faɗa da musulunci wal muslimina da kuma musulmai wa in ikhtalafatil wasa'ilu duk da hanyoyin da suke bi na yakar musulman sun sha bamban wani gaba da gaba zai zo i faɗa da kai wani kuma yasun sunkuru ike da dabaru i maka an gizo mai kan turuwa a ce to abinda za a yi a tsara yadda za a yi a raba su da ƙur'ani tsaro musu kallon bal ne yana musu kaga mai shekara 60 da ɗan shekara sha suna musu yau mun baku ku kashi shi na ku amma ba zai iya maka bayani cikakke akan wata matsala ta addini amma zai baka timetable ɗin abin da za a yi tsawon watan ya haddace a ka to kaga wannan yaƙi da kai ne akan abin da kake kai wannan ya ɗauke ma hankali da ka je ka haddace ƙur'ani ko ka fahimci hadisai ko wata matsala ta addini to akwai salo-salo na yaƙin wani kuma gaba da gaba ko za a ce a ƙarar da su a shiryo wani shirin a biyo masu da nan to duk inda suke da da da yanzu duk tafiya iri ɗaya ce in dai ka fahimci abin da aka yi baya to za ka zama mai ido akan abin da aka yi yanzu mala cewa duk da wato hanyoyin da suke bi sun bambanta au ta gayyaratul wujuh ko kuma inda suka fuskanta suka sa gaba sun bambanta wata ba ba'adatul azman duk da kuma wato lokaci yayi nisa tsakani to amma dai in ka kalla abin da aka lokacin ƙuraishu da annabi sallallahu alaihi wasallama da yahudawa ka zo ka sa fefan a yanzu kana kalla abin da yake wakana za ga kawai yan bambance bambance ne na salo amma abu guda ake yi mala yace wusulu khabaril ahzab ilal madinati isowar labarin wannan gangami da runduna ta mayakan kafirai zuwa ga madina an samu labarin shirin da ake yi na yakar musulunci da musulmai wastisharatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ashabahu da kuma shawarar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da sahabbansa لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sami ilimin labarin wannan rundunoni na arna wa zahafihim ilal madina da su zuwa garin madina tahowa cikin matsi da cunkoso shi ake cewa zahaf asalin zahaf ɗin ana faɗarsa a matsayin kamar rarrafe da yaro yake ko jan gindi ai saboda babu wato ainihin sakewa da zai yi ba kafa su to su ma ga kafafun amma saboda dandazo da cinkoso tafiya ta sauri ba za ta yi ba to a haka suka kamo hanya suka tuttuɗo zuwa garin madina liqitalil muslimina domin yaƙar musulmai istashara ashabahu radiyallahu ta'ala an ganin haka sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shawarci sahabbansa Allah ya yarda da su fima yanbaghi amaluhu game da abin da ya kamata a aikata limu wa jahatihim domin fuskantar kafirai da rundunar da suka yi wa huwa da abuhu wannan dama ta'adar manzo ce sallallahu alaihi wasallam ishawarci sahabbansa a abin da wahayi bai zo ba alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi koyarwa ga al'ummarsa cewar haka ya kamata su kasance a rika shawarta abin da wato ya tunkaro al'ummar musulmi shawara ta gari a kuma bi فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه sai sahabansa salmanul farisi ya ba shi shawara Allah ya yarda da shi wace shawara ya ba shi bi hafril khandaq bi hafri khandaqin yana ga a haƙa wani wato anin wawa keken rami min aljihati shimaliya ta shiyar wato arewa na garin madina fi mawajahati jaishil kufri don fuskantar wannan runduna ta kafirai da kafirci wahiyar jihatul makshufa dama shiyar wato arewa a ɓangaren garin madina ita ce shiyar da take a yaye babu wani wato ani abu da zai iya kare kanka shiga madina amma jihatul ukra amma sauran shiyoyin fakanat muhassana dama madina tana da wato ganuwarta yasu iqtiraquha wanda tsaga wannan ganuwar a dara ta a shiga bai da sauki ba abu ne da zai yiwu ba wan nufudhu minha ratsawa a wuce ta wannan gurin ba zai yiwu ba saboda haka inda suke da matsala bangaren arewa aka ce to a haƙe arewar وقد kana هذا liktirahu منه minhu ta'ala ta'ala anhu wannan wato anin kawo tunani da kawo shawara daga gare shi Allah ya da shi mimma ya arifuhu fi biladi faris ina daga cikin abin da yake da masaniyarsa a can garin faris su suna haka kafin ya musulunta to da aka yanzu da ya musulunta sai musulunci ya karu da wannan baiwar da Allah ya masa ta masaniyar abin da ya sani a wancan lokaci ta rana yanzu hina yuhajimuhum adu sukan yi haka su farisa a lokacin da abokin gaba yake so ya far musu فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشورة سيما زن الله إرادة أمنشن الله ستبتا قريشي يكرب ونن شاورة سلمان الفارسي واستحسنها يكوت تواتو ونن إتشاء شاورة ونن نقرتتشيا وأمر بتنفيذها يكمي أمرني لتشور أأيوة الدئت حفر الخندق حقا wannan مواكي كرامي ijtama'a jaishul musulmina rundunar musulmai sun haɗu wakana kana adaduhum alafi muqatil adadin su mayaƙi ɗaiɗai har mayaƙi dubu uku to a ce waɗannan za su fuskanci dubu goma ko ai kaga ba sauƙi ne da shi ba in banda taimako na Allah wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi hafaril khandaq sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yi umarni da a haƙa wannan gwalalo bi mashurati Salman radiyallahu ta'ala anhu sakamakon shawarar sahabansa Salman al-Farisi Allah maɗaukaki ya da shi wa kana tsuluhu tsawon wannan guri da za a haƙa khamsatu alafi dira sangalin hannu dubu biyar ne daga ɗan yatsanka zuwa gwiwar hannu a jere a jere sai an samu dubu biyar tsawon inda za a haƙi to ko haƙa ma yaƙi ne in ba ma yaƙi ba zai wannan sai maza wa arduhu faɗinsa kuma da ake so a samar tis'atu azru'in ana so a samar da tsawon sanganin hannu tara mutum ba da tsawonsa galibi tsawon sangalin hannu biyar ne ba ma ya kaiwa in aka zo za a yi likafa ne aka rasa ya tsawonsa yake to ka yi haka so biyar za ka nasara zai haɗa shi to haka sai an yi tara tsawon mutum kamar ka ce biyu kenan a jere haka ake so faɗin ya zama wani dokin ne zai tsallaka ma ko mutum kura raƙumi tana sai ya faɗa ciki an gane ko to wannan shi ne salon da aka biyu wa umquhu zurfinsa kuma sab'atu sab'atun wana sanganin hannu bakwai ake so ya tsawonsa shi ma ya tsawon mutum kagan ka fada ta da bika ka da jifa ila asharati azru wani gurin kuma zuwa wato ai ya kai goma wa qasama hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bainal muslimin tsawon wannan guri da za a haƙe sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rarraba shi tsakanin musulmai faja'ala ala kulli asharatin minhum hafara arba'ina zira'a ice duk mutum goma ina so su haƙa masa zira'i arba'in tsawon sangalin hannu arba'in a cikin dubu biyar ɗan can duk mutum goma aka ce kowa arba'in arba'in arba'in arba'in da haka aka yi haka na arna ai sun taho kan su zo ake so a musan da za su fada kuma ba zai ba sai dai su koma nan gani nan bari waƙattan ma hafurhu an kai ga cimma haƙa wannan rami fi zamanin ƙiyasi a lokacin da aka kwatanta muna ga kannan kan zo da lokaci kaza za mu gama hakan kuma aka yi ragama shiddatil bar duk da a lokaci ana matsanancin sanyi waljo ga yunwa wal khawf alladhi asabahum ga wannan tsoron da ya same su ce zaka haƙa kana tunanin ko zai cin maka kafin ka gama ka yi haƙan bai nasara ba kenan ko ko ko za ka gama kai nasara ga yunwa ga sanyi ga tsoro ai wani ne sarewa ma zai sai da magana a fice a tafi a bagar so su ba kuwa to kuma tafiya irin wani zaka iya tafiya da komai naka ba zai yiwu ba baka shirya wa haka ba to bayan wannan tsoro da ya same su fi zalikal waqti a wannan lokaci haka suka zajirce suka yi wannan aiki wa zaharat fi hafri hadha al-khandaq mu'jizatun wasu abubuwa na gagara koyo sun faffaru sun bayyana a lokacin haka wannan wawa keken rani wa ayatun da alamomi da suke tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibarun da wasu abubuwan wato la'akari da samun izina wa izatun da gargadi kathira masu ɗimbin yawa sun faru ga wasu daga ciki malai ce akhrajal imam bukhari imam al-bukhari ya rawaice hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an anas radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi anas Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-khandaq manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita gurin haƙan gwalalo fa idal muhajiruna wal ansar yahfuruna sai ga wato ainihin mutanen makka da suka yi ƙaura da mutanen madina da suka ba da gudunmawa da agaji da karɓar sahabban da suka to daga makka tare da manzo ya na suna wannan haka fi bari da a wayewar garin da aka tsara haka wayewar gari kuma ta ciki wato mai tsananin sanyi walam ya lahum abidun ba su da wasu bayi ya amalu na zalika lahum da za su yi musu wannan haka bare su huta bayin su falamma ra'a ma bihim minan nasab yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da waɗannan sahabbai nasa suke ciki na wahala waljo ga yunwa ƙala sai ce Allahumma la aisha illa aisha al'akhira faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah ka sani ina shaidawa babu wata rayuwa mai daɗi in ba rayuwar gidan lahira ba duniyar nan wahala ce kawai daga ta ana gani kuru-kuru faghfir lil ansari Allah kai gafara ga sahabbanka da ke Madina ai sahabbaina da ke Madina wal muhajira ka kuma yi wato gafara ga sahabban da suka yi kaura zuwa Madina ka tattara su gaba daya gafara wannan abin da suka yi ya ci a nima musu gafara faqalu mujibina la su ma sai suka ce suna masu amsa wa manzo wannan addu'a da ya musu da fata na gari suka ce na nahanu ladina baya muhammada alal jihadi ma na abada mu fa ne fa muka yi taffa ga annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi akan zami yaƙi muddin muna nan a raye har abada in dai da rayuwa ba gudu ba ja da baya kakka ji komai wa fihi aidan har wayo game dai da wannan al'amari na yakin gwalalo hadisi ya zo cikin sahih bukhari an bara bin azib daga sahaban annabi bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yanqulu turaba yawmal khandaq ina daukan kasa da kansa a ranar hakan gwalalo hatta barra batnu har sai da fatar cikinsa ta budu-budu da ƙura wa ya ƙulu yana cewa murtajizan yana mai karanto wannan waka da ake cewa rajizu zubin wakan ne haka bi abdullahi bin rawaha waƙar da wato abdullahi ɗan rawaha yake yin ta shi ma manzo yake faɗarta radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da abdullahi ɗan rawaha manzo yake cewa wallahi laula Allahu mahtadaina ولا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا هكما زوي كتشو إكتشو والله لولا الله نارنس إلى الله إن بعد شيء ألم با ما اهتدينا دابا مشريا با kuma ba dabarar mu bace wala tasaddaqna da ba mu dauki wani abu mun bayar dan Allah mun yi sadaka ba shi ya so mu da wannan rahamar wala sallaina kuma da ba mu kalli wato an alqibla mun yi masa sallah ba fa anzilan sakinatan alaina wannan yanayi da muke ciki na firgici da razani Allah ka saukar mana da nutsuwa wa thabbit al-aqdama ka tabbatar da daga daganmu kuma illa qaina in mun kai ga haduwa da waɗannan abokan gaba gashi dai ana ɗaukan asbab an ɗauki salat za a fita daga matsalar su amma cewa yake in guri ya kure sai an kaura ka tabbatar da mu ba gudu ba ja da baya innal ula haƙiƙa waɗancan bayi qad bagaw alaina sun yi shishige a kanmu sun zalunce mu wa in aradu fitnatan ko da sun nufe mu da binna ko duk sanda suka nufe mu da fitna a baina sai mukan ki biye musu a baina a baina amma dai suna biyo mu to za a kara to kaga wannan wani ƙarin ƙarfin gwiwa ne disashe maka cikin damuwar da kake ciki ne a baka wani abu da zai sa karsashi karkajin wato ba kasala ko kuma lalace a aikin da kake wa kana ya muddu sautahu bi akhiriha manzo yakan ja muryarsa in yazo karshe sai ce wa in aradu fitnatan abaina na na abaina abaina ya maimaita haka wa fihi rawayo ya zo ya tabbata cikin sahih bukhari aidan kuma dai an jabir daga sahaba annabi jabir radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace inna yawmal khandaq nahfur haƙiƙa a ranar yaƙin khandaq muna tsaka da haƙa rami aradat kutiyatun shadida sai wani wato gegen dutse mai wahala sara ya bujiro mana a gurin haka faja'un nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da haka wato fasa dutse ya gagara gare su suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqalu suka ce hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq ya manzon Allah ga wani dutse da kika bari ya zo ya bujiro mana a wajen wannan haka faƙala ana nazilun ice zan sauko kansa yanzu kuwa tun maƙama sannan manzo ya tashi wa batnuhu ma'asubun bi hajar ya naɗe cikinsa da dutse saboda yunwa wa labithna thalathata ayyamin jabir ya ce a wannan lokaci mun zauna fa tsawon kwana uku la na zo ƙuzawaƙan ba wani abu da muke ɗanɗana da sunan abinci kuma amma aikin yi ake ba a fasa ba fa akhadha an sallallahu alaihi wa sallam al manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karbi dagi fa daraba fil kudya ikaikaici wannan dutse idoka masa fa'adat kathiban ah ahyala aw ahyama sai kawai ya zama toka ya zama wato anin ƙura a bar wato shekewa faƙultu ya rasulullah eh idan li ila bait sai nace ya manzan Allah kai min izini in je gida in ji Jabir ya ga abin ya tsaho kwana uku ba abin da aka ɗanɗana kuma aiki ba a fasa ba fa qultu limra'ati da ya min izini na je gida sai na ce da matata ra'aitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shay'an na ga wani abu tare da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma kana fi zalika sabrun wannan ba abin da za a ce a ci gaba da haƙuri a kansa ba ka zauna kwana uku baka ci ba a zo fasa dutse kowa ya gagara kai ka ɗaga ka fasa fa in daki shay'un yace ko da wani abin kaiwa baka gurinki qala tace indi sha'ir tace ina da garin sha'ir kamar kace alkama yanzu wa anaq akwai kuma yar wato tumburbura dabba da za a iya wato yankawa ko yar madaidaiciya akuya ta yanka fa zabahatil anaq ta yanka wannan yar akuya baki yanzu ki ce ai a kira liman ko a kira shi tana tana shura kafa sai ki bari ta mutu wai ke mace ce ba za ki yanka ba wai ce ba ta yanka mace ki yanka ka ku asara an gane ku wa tsahanati sha'ira ta kuma wato ainihin niƙa wannan sha'ir din wannan alkama hatta ja'alna lahama fil burma har sai da muka ga mun dora wannan nama akan tukunya tukun thumma jitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sannan na zo gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal ajinu qadin kasar wannan kwababban kullu na wato anin sha'ir an riga an yi gutsire gutsire da shi yadda za a iya dadanawa a yi gurasa wal burmatu bainal athafi wannan kuma tukunya tana tsakankanin wato duwatsun murhu an gane ku qad kadat an tandat naman da ke cikinta ya kusa ya nuna faƙultu tu'ayyimul li ko sai da ce tu'ayyimul li wani ɗan abinci ne nake da shi da bai taka kara karya ba ya manzan Allah faƙum anta ya rasulallah wa rajulun aw rajulani ka taso ya manzan Allah kai da wasu mutum biyu ko mutum ɗaya tun daga mu ma na gidan ko to ka taso tunda dama jabir dan abdullahi ai babansa da ya rasu ya bar masa yan uwa su bakwai ko kuma wato mata wajen biyar ko sama da haka ko shida a wani lafazin shi yake kula da su to kaga waɗannan bakwan ga shi ga matarsa ko ba karu ba ga kuma annabi da mutum biyu ka gane ko to ya ce wannan abinci ne da bai ta kara karya ba manzo Allah so da kai da dan mutum biyu ko mutum daya qala kam huwa sai ce yaya yawan abincin yake in ji manzon Allah fa zakartu sai na gaya masa kamar yawan kaza ne qala kathirun tayyib ce ai da yawa kuma mai albarka da dada a hada nama ciki ai kaga da dadi ka kwana uku baka ci baka dan samu nama ai ka ji da sassauci ƙala ƙulla laha la ice maza ce ne da ita kar ta dauke tukunyar daga kan murhu a bar su akan wannan wato a bar tukunyar akan wannan duwatsun da take kai walal khubza min at-tannur burasan ma kada a yi a gama ta daga jikin wato tandarin nata in an daddana a batta ka a ciro hatta ati har in zo faƙala ƙumu sai ce da sahabbai kai ku taso ta samu muhajiru na ansar mutanen makka da na madina aka yi da nazo aka tafi falamma da khala alamra atihi <laughs> yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa jabir wajen matarsa ƙala ya ce wai haƙƙi eh, falamma da khala alamra atihi yayin da shi jabir ya shiga gurin matarsa قال wai haki yace kai canki ja bil muhajirin da mutanen makar na madina gaba ɗaya tarkatowa ya to da na ce to shi shi eh, da dan mutum ɗaya ko biyu ya kwaso su duka yau za a ji kunya wa man ma'ahum tare da duma da suke tare da su ya taho qalat hal sa'alaka sai ta ce ah da kaje kafin ya haka ya tambaye ka ne qultu na'am ce iya tambaye min tambayar ya abincin yake na gaya masa fa qala dukhulu ko manzo sai ce kai ku shigo wala tadaghaw banda turereniya ka ji tsari na musulunci kaddan an kwana uku kuma ka ce yau ranar hadama ce <laughs> banda turereniya fa ja'ala yaksiru al-khubza sai manzo rika wato ciro gurasa na ana yayyagawa shi da kansa kaji kwamandan ne yaga yagawa excellency shi yake yaga gurasar da wato mayakinsa zai ci wa ya ja'alu alaihi laham ina ɗiban naman nan yana zubawa wa yukhammiru burma in ya ɗiba sai ya mayar da wato an murfi ya rufe wannan tukunya nur, in aka ɗauko gurasa sai a mayar a rufe wa idza akhadha minhu idan ya ɗauko daga ciki sai ya mayar ya rufe wa yuqarribu ila ashabihi summa yanzil ina wato ainihin gabatarwa da sahabbansa sannan ya kuma cirowa yaga wato zuba miya ya miƙa ya kuma zuwa ya ciro in an ɗiba sai a rufe da an ɗiba sai a rufe haka ya riƙa yi falam ya zal yaksiru al bai gushe ba yana wato gubbutsar wannan gurasa wa ya ina kuma kamfato wannan miya da nama yana zubawa hatta shabi'u har sai da kowa ya ƙoshi wa baqiya baqiyatun aka samu kuma ragowa ba a cinye duka ba qala kuli hadha ice da gidansu Jabir ko kuma ku ci wannan wa ahadi abin da ya hau kai ku kyautar fa innan nasa asabatuhum majaa babu shakka mutane na cikin yunwa a wannan yanayi a ga wannan ai ba karamar aya bace wanda ya ga wannan ace da shi fita daga musulunci ya fita bayan san ya san ɗanɗanansa da daƙinsa wanda ya san wannan tarihin ya fahimce shi yanzu ka zo ka ne masa wani barazanar kisa ya gude ja da baya to wannan muka rasa eh. suna nan birjik abubuwa na addini in kana karanta in musiba ta same ka sai ka samu kanka kamar kana cikin aljanna ba saboda kana tunano abubuwan da su manzo suka samu kansa a ciki to kai na kama bai kai nasu ba sai ka ga musiba ka dauke ta ba komai ba abin da zai sa hawan ne kai ba zai sa ka ba amma yanzu abu dan kankani musayar magana suka ji an ce ai ga can ya kame jininsa ya hau wa fi busnadil imam ahmad zamu iya shiga a cikin musnad na imam ahmad Allah ya ji kansa da rahma rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa bi sanadin hasan da jerin mazaje kyakkyawa an karɓo hadisi an albara bin azib daga sahaban annab bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi qala yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi hafaril khandaq manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu da haƙa gwalalo wa wake rami qala yace wa arada lana sakharat ana cikin haƙan nan sai wani wawa keken dutse ƙaƙƙarfa ibujuro mana fi makanin min al a wani guri daga guraren da ake haƙa wannan wawa keken rami la ta'khudhu fiha al-mi'wal in an sara diga a kai baya kamawa irin yadda idan masu haƙa rija suke aka ɗauka aka ɗoka lokaci sai ka ji wato ƙarfen ya yi shi ya ɓalle dutse yana nan yadda yake ko gezau ko kuma ana doka haka ga wuta wal shi kuma bai yage zau ba suka ce to mun ci karo da irin wannan dutsen ya manzan Allah qala fashakauha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare suka kai kukan wannan dutsen suka ci karo da shi zuwa ga manzo faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zo ga wannan dutsen qala auf auf cikin marawaita yake cewa wa ahsibuhu qala ina zaton cewa i wada'a thawbahu manzo ya cire sutura sai ya aje za a yi aiki thumma habata ila sakhara sannan ya dira ga wannan dutse fa akhadha al-mi'wal ikarbu wato ainin dagin fa qala bismillah ice da sunan Allah kaji makar eh kai ma yanzu ka rika da sunan Allah ka gani da dabba basu su gaga makarin ba kuma ga baiwa abin ya haɗe biyu ga jarumta ga baiwa ga kuma wato an kira sunan Allah fa daraba darbatan ido ka duka ɗaya fa kasara thuluthal hajar sai ya sare ɗaya bisa ukun dutsen guri guda wa qala Allahu akbar kuma ce Allah ya fi komai girma ma'ana shi ya ban wannan nasarar fa utitu mafatih sham an bani wato mabudan garin sham wallahi inni absiru qusuraha na rantse muku da Allah bayan na datse wannan wato gutsuran dutse an nuna mun wato ainihin ƙerarrun gine-ginen da suke wato ainihin su can sham ɗin alhumra wanda suke wato jajaye min makani haza a inda nake tsaye din nan bayan Allah ya dora na kan dutsen nan wal din da na gani kuma ga abin da aka nuna mu tun maƙala sannan sake cewa bismillah da sunan Allah zan kuma sarawa wa daraba ukhra ya kuma dokawa karo na biyu fa kasara thuluthal hajar ya kuma datse ɗaya bisa ukun dutsen fa qala Allahu akbar nan ma sai aka ji Allah ya fi komai girma wa utaitu mafatiha farisa farisa ma an bani mabudan su ma za mu ci su ci su da yaki wallahi inni la ubsirul madaina na rantse muku da Allah ina ganin buranan wato can wa ubsiru qasraha al-abyad ina kallon kiraren gidan nan fari white house da kake ji ba yanzu aka fara shi ba na hango shi min makani hada daga nan inda nake dinnan kisa ake gama da dun maimai ne gashi na hagginan ma na wancan suka kwaikwaya tun maƙala sannan sai ce bismillah da sunan Allah wa daraba darbatan uku ya kuma dokawa karo na uku faƙala a baƙiyyat alhajar itin ɓike dutsen gaba ɗaya da ya rage faƙala Allahu akbar nan ma ka ce Allah ya fi komai girma wa utitu mafatih al-yaman an bani mabuɗan garin yaman ma shi ma musulunci zai ratsa ko ina wallahi inni la ubsiru abwaba san'a na rantse muku da Allah ina ganin ƙofofin garin Sana'a min makani haza a inda nake nan tsaye sun san wannan baiwar za ta faru kafin ai wannan haka wannan duk albishin ne wani abu ne zai sake tafiyar maka da damuwar da kake ciki wa hadhihi al-mawaqif waɗannan matsayai al-iman ga imani wal jihadu ga yaƙi walibtila ga jarraba wasabru ga haƙuri wasidiku ga yi da gaskiya wal yaqinu ga tabbaci a rai wal ga gwaji wat tamhisu ga taciya wal ayatu ga alamomi na tabbatar da annabtar annabi wal karamat da wato martabawa da Allah ya wasu habban su kansu in ba da martaba baya za su yi abin da suka yi wal bisharat ga albishir albishir albishir iri daban-daban zadatul mu'minina imana waɗannan abubuwa sun taru sun ƙara wa mu'minai imani wa tasdiqan da gasgata abin da yake na gaskiya wa zadatul munafiqina bu'dan a daidai lokacin da kuma hakan ya ƙara wa munafiqai nesa da musulunci da gaskiya wa takziban ya ƙara musu wato ƙaryata abin da ya zo na saƙo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam faqala mu'minun a sannan ne muminai suka rika cewa kama akbara jalla sha'anu kamar yadda Allah da al'amarinsa ya girmama ya ba da labari sai musulmai suke cewa hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan fa shine alƙawarin da Allah da manzo yake suka yi taimana alƙawarinsa wa Allah wa rasulu Allah da manzo sun yi gaskiya wa ma zadahum wannan abu da suka samu kansu a ciki bai kara musu komai ba illa imanin wa taslima sai wato imani da miƙa wuya Allah ka sa cikin su wa qala almunafiqun a daidai lokacin ko munafikai suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to ai mun haka ne ba wani abu da Allah da manzo suka yi mana alƙawari kawai sai rudi a zuwa samu haƙe-haƙe da wahala ga zama da yunwa to su wannan ɗauka suke wato rudi ne amma su sahabbai da suka ga abin da suka ci bai ƙare ba aka ba saura suka ga irin haƙan da manzo aka yi an zo inda kowa ya gagara shi ya doka dutse ya dare su sun ga nauni eh su sun ga alƙawarin da Allah ya musu to haka dama al'amuran su yaya kake kallon abu ya wane yake kallon sa mahangaku ɗaya ce ko da bambanci shi yake kawo nutsuwar zuciya ko a rasa ta in mahangar mai kyau ce tunani mai nagarta ne sai ka ga wato abubuwan kana ganin su daidai in kuma wato zuciya ta gurbata mahangar ta zama ba daidai ba to dukkan abin ba za a gan da kyau ba wa warada anna ahad munafiqina ya zo cewa ɗaya daga cikin munafikai ƙala ya ce ya idna muhammad kunuza kisra annabi muhammad ina ta mana alkawarin taskokin kisra wa kaisar da na kaisar wa ahaduna la ya amanu ala khala'ihi ko alhali ɗayan mu ba zai iya aminta ba hatta a kan kashinsa ya tsuguna i kashi hankali kwance ba zai iya tsayawa amma da ta mana wani alkawarin za mu wato ainihin sami wato taskokin faris da rum da wayar sauransu ta ina wa kadhaba akhzahu Allah wannan munafiki ƙarya yake Allah subhanahu ala itozarta shi mala yace as'ilatul lil muraja tambayoyi domin komawa abin da aka koya bi bimadha summiyat ghazwatul khandaq walima da wani suna aka kira wannan yaƙi na khandaq ko me yasa aka kira ta da aka kira shi da wannan suna an kira shi da ahzab ko ghazwatul ahzab ce to me yasa aka kira shi da wannan suna saboda rundunonin da aka samar gayyata da gangami daga sassan kafirai da suka haɗar da na yahudawa da na ƙuraishawa da na gatsafan da sauransu sannan kuma an kira ta da khandak sakamakon haƙan da aka yi mata ma sababu hazil gazuwa me ya jawo wannan yaƙi me dalilin yin yaƙi yahudawan nan da aka fatattaka abin ya musu ciwo da ƙuraishawa da suke so su masu da da martabar su ta sufafawa sufar da suka ba su sake kirinta ba to hakan ya zama ya gagara wannan yasa su ciwon wannan da haushin ya jawo aka wato an tsir wannan yaƙi ma za a shara alaihi sallallahu alaihi wasallam salmanul farisi radiyallahu anhu wace shawara salmanul farisi ya bai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sabon shawarar haƙa rami wawa keke don maganta haka kam adadu jeshil musulmi na fi hafar khandaq rundunar musulmi da suka yi wannan haƙa mutum nawa ne dubu uku wa baka na sifatul khandaq ya sifar girma da faɗin wannan khandaq take a tsaye zara'i dubu biyar a faɗi tara kamar tsawon mutum biyu shine misalin na bayar ko zarfi kuma bakwai ne ko goma eh masha Allah ga wannan aba karama falla bace ma muka samu inda aka tambaye ka wannan ai za a ji kunya ko amma yanzu gashi lafiya lo za ka yi bayani filla filla yakin da manzan kai yawa ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات في هذه الغزوة waɗannan mu'jizozi ne alamomi na tabbatar da annabtin annabi suka faffaru a lokacin wato wannan yaƙi na gwalalo akwai fasa dutse akwai yalwar abinci akwai kuma wato mabuɗai da aka nuna masa na albishir albishir da zai faru da musulmai na taskoki eh, to wannan ba karamin alkhairi bane ya faru da musulmai kuma sannan Allah ya yi ikonsa da idan mun zo gaba za a jiya ma yakin ya kaya eh, wannan shine karatun mu na abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tutuban harshe Allah ya yafe mu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'd wannan yake cewa shin 'yan shi'a ba su karanta wannan kisar ba ne? gane ku? mamaki yayi in har ka san wani abin da ya wakana tsakanin annabi da sahabbai ya za a gaya maka wani abu a su ka karba to abin biyu ike zama wasu da gaske ba su da masaniyar waɗannan abubuwa shi yasa dama in aka same ka makotari aka same ka daɗin to ka fi sauƙin ja zuwa ga halaka shi yasa kullum ake cewa a yi karatu a karatu a samu wayewa ta addini to za ka wahalar ja zuwa ga bata so da ka galibi abin da yake faruwa dama a harkar shi'anci jahilci ya fi yawa magana ta gaske kuma harkar baragadan ma da musulmi suke ciki yanzu jahilcin ne in ma mutum bai shi abba to wani shirman da yake ka tar ina da alaka da jahilci amma yin mutum ya san abin da yake wani abin ba zai yi shi sannan ana samun wanda yana da masaniyar amma kuma san rai ya zo ya bai shi shi ba dan ya jahilta ne wani kafin ka kawo ma karshen abin ko kuma kana fara zai ƙara sama in ma kai kuskure zai ce ma ga gyara a guri ka ka koma wa abin gashi yadda yake amma kuma yana kan bata to na kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha in ba a so shi da shari'a ba yadda ka iya da shi duk basirarsa duk ganewarsa dan kasancewar ba ganewar ba fahimtar ce take ba da shari'a ba baiwa ce daga Allah Allah mun gode maka wannan kuma yake cewa sallah ce ta magariba ya riski raka'a ɗaya ta karshe bai samu biyan ba ishe to in ya tashi zai bayyana da karatunsu ne ko kwaya abin yake in ka bayyana da karatunsu ka yi zama guda bayan gama su ka yi abin da wasu suke cewa a ramo abin da aka yi yadda aka yi shi sanda bakkan raka a abi a jere ba tare da ka zauna tsakiyarsu ba sai ka je ƙarshen su ka zauna to shine kayi abin da aka yi yadda aka yi sanda na to shi suke cewa faƙadu suna fassara faƙadu din cewa aramu wannan akwai shi cikin bayanan malamai musamman malikiya suna da wannan sannan kuma akwai masu cewar a'a abin da za ka yi shine yanzu kana da raka'a ɗaya ya raka'a ɗayan farko take a magarba fatiha da sura amma biyayya ga limami ta jaza maka taka ta zama fatiha kuma karatun taɓoye ba ruwanka idan ka tashi kawai za ka yi wannan ɗayar uwa ya ake raka'a ta biyu a magariba fatiha da sura karatu a fili kana yi sai ka zauna kai ta hiya yanzu ne kai biyu zaman da kai na ɗazu biyayya ga liman ce saboda shi ta ƙarshe ce a gurinsa to kana yin wannan bai in ka tashi ya ake raka a ƙarshe a magariba fatiha kawai ake karatu a fili ko a ɓoye a ɓoye to ko sai ka ɓoye sai ka yi fatiha ka kana zama kai tahiya ka gama magarba akwai malaman da suka faɗo wanda suka ce dan manzo cewa yi ma adraktum fasallu ma fatakum fa'atimu abinda kuka tara ku sallata ayi da ku abinda ya rage muku ku ciko Ka ce ka ciko suka ce kuma wannan ma shine daidai har ma waɗancan masu cewa faƙabu ɗin sun fahimci faƙabu a matsayin aramo amma kuskure suka fahimta wannan kalmar ta faƙabu ma ma'anarta ɗaya da fa'atinmu ita ma abin da take cewa ku ciko me dogaran ku suka ce ku koma cikin qur'ani Allah ya ce fa iza qabaitum manasikakum idan kuka cika sa aikin hajjin ku kuna so ku ce an an rama ma'ana wani aikin hajji ne da ya wuce bai ba zai rama ai ba faramo aiki ne ba cika sawa aiki ne sannan suka ce kuma Allah yana cewa fa iza qudiyati salatu fantashiru bil ard idan an cika sa sallar juma'ar ku watsu ku je a nemi arziki a ban kasa kuna da ku ce an ramo juma'a da ta wuce an fahimta ku da ma wasu hadisan da suka kawo suka ci so da ka cikowa ake nufi ba ramowa ba suka ce to aje ramowa za ka yi kabbar da ka zo ka fara ita harama ce ko ta ƙarshen sallah ce da ka zo sanda ka zo ka tarda liman yana raka a ƙarshe ka ce Allahu akbar kana nufin wannan kabbara harama ce ta fara sallah in ta farawa ce to kuma yanzu ne da ka taso ka ce za ka yi farkon sallah farkon guda nawa za ka yi da ya sallama yanzu ka taso ka ce za ka yi farkon da aka yi baka na kenan wancan ba farko ba ne to kabbara harama ka sai ka kare kuma sai ka ce Allahu akbar saboda da baya da baya kake tafiya an fahimta ko saboda haka magana ta farko akwai ta ba ta da ƙarfi ta biyu ita ce mafi inganci akwai ta uku har malikiyan ma suka ce babu mai raunin ta ma a matsala ba ta da ma madogara haka ibn rushd ike faɗa cikin bidayatul mustahid nasa ice ita ce idan mutum ya zo ya samu raka ɗaya ta magariba ta ƙarshe kuma wai in ya tashi sai maka fatiha da sura sai ya zauna ya tahiya in ya tashi kuma sai maka fatiha kawai e sake kai fatiha da sura sai sake fatiha da sura ice kaga in abin da aka yi yadda aka yi shi baya nan zai yi ba haka ya bashi ya raba tsakaninsu da zama kuma ta ɓangaren karatu ya yi abin da aka yi bayan an fahimta ya ce shi ca kwaɗa yi wannan kwaɗa ne a karatu ya ramo abin da aka yi bayan amma a aiki cikawa yi ba ramu yi ba an gane ko to akwai wannan wanda ya fi kowane rauni to da wancan da muka faɗa a tsakiya shine daidai Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya ce mutumin da ya ce babu asiri to ya ce babu Allah ya sha kwaso ta da faɗi ko wataƙila na jin wannan saboda ya da aka zo annabi zai fasa dutsen na ce bismillah ko to in asirin irin na bismillah ne to in ka musa shi to lalle ka musa Allah amma in kulumboto ne da kamo wato anin wahaina mai rai a haɗe ko a samu allura bakwai da gashi kwaya bakwai na hammata da kaza da kaza to wannan sallama da Allah ne hannun riga ne da Allah in wannan ake nufi asiri to wannan kwashe-kwashe ɓata ne Allah ya tsare mu ce wasu ya juju wa majijin nan da ake faɗa sai bayan kiyama za su zo ko ku kafin kiyama suke zuwa a suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama za su faru kafin Allah ya tashi kiyama kuma na jin mutanen ne fa don cewa yake an shi haka yake a rubuce an shi <laughs> eh, a gane ko yake cewa an shi akwai wani da zai bayyana mai suna ma'adi <laughs> to wai wannan mahadin da zai bayyana yake cewa ya gaskiya abin take eh akwai mahadi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunansa iri ɗaya da sunansa sunan mahaifinsa iri ɗaya da na mahaifinsa kuma yana kan irin abin da annabi muhammad yake zai yi adalci zai tsara gaskiya zai fatattaki zalunci wannan akwai shi akwai kuma mahadin gangan da suke cewa yana nan yana ɓoye a cikin wani wato ainihin gidan ƙasa da eh, wannan na shi'a ne eh, amma na musulunci babu shi yanzu kuma manzo ya ga mana ina kan tarbar da yake shi baya faɗa da abin da manzo yake ko bai saba manzo shi mana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan yake cewa wai mai hukuncin likitocin da suke ba da gudunmawa wajen zubar da ciki Allah zai kama su kuma da daga ciki abin da ya kawo ƙara gurɓata al'amura yanzu mace ta san cewar idan ta yi cikin da yake ba shari'antaccen ciki ba zai bayyana asirinta zai tonu za ta ji kunya ta jawo dangi kunya a da haka ya rage tsaya. amma yanzu da ake ga cewa za a iya tun kafin a kai ga haka a zubar sai ake ta ci gaba da tsiyar shur'ai ana da hanyar da za a lalata to wannan sun ba da gudunmawa mai tsoka a kai shi yasa amfanin duk abin da za ka yi a ce kana da ilimi na addini ka samu horo da zai baka tsoron Allah to ba za a yi mata takala da kai akan aikinka a cutar da addinin ba in a ce wanda zai koyi likitanci ko zai koyi nas ko wani abin da ya kama da haka za a ba shi horo da zai ido a kan sanin dokokin Allah to za ka tarar cewar shi zai zama mai ƙoƙarin yadda za a kawo ƙarshen ɓarna? amma ba ya taimaka mata ba in telanci ne ike izuban da ilimi na addini ba zai taimaka wa mai san a mata sutura ta tsiraici yi mata ba ci shi baya irin wannan ɗinki ko me zai samu ya rasa kuma duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai musanya masa wanda ya fi shi to duk irin wannan da ba za a samu wannan matsala ba saboda haka likitoci da waɗanda suke da ido da kuma dama ta taimaka masu zubar da ciki babu ko shakka suna laifi kuma su ma za su fuskanci tambaya gaban ubangiji Allah ya tsare mu eh, wannan tambayar ita kuma ina ga ko za ta amsa ni kaina sai na zauna a aji an bani horon yadda zan gane rubutun saboda baƙaƙen <laughs> shirin nasu wato ba irin shirin rubutu ba ne eh, sai dai idan ya ji a iya sake rubutuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu <laughs>